ilai ilaika hanya ka janyo hanya wa kankantacce lam ya kuni jiduha bai da ita da kawala dalika shi da awon ba ka janyo wani kankantacce ba yadda zai je kanka a larin sha'awa ta ja ka yau ga waye da zai kankantacce yana gaya maka magana kamar misali nan ne muka bada misalin kana zaune kana koyarwa sai ka fara neman ɗalibanka da aure na'am sunna ne amma fa ka jawo kanka fa. duk kawayen ta sun zama abokan ka don ka farin cikin a jami'a ka sha maza kawai da kanku kaga kai ka jinyo sha'awar ka ja ka gashi yanzu ka sauran sa sai da zama mutum kan sauran sa ba ya sauran sa ba yana gani wani ci gaba ne sai ya halatta mu shi kenan hmm. ya kaka tafi da yin safi na gauri sama ne ko kafa ko jirgin ga tamanin ne ko wa imma

An anfa olil abdi min sulmihi namuru imma an tasluma imma ka bangare wani mutunci irin da ba baki mutunci ba daraja wa imma ka bangare wani mutunci tausiruhu bayan sa da gyara wannan mutuncin an fa'ulil abdi ya fi amfani ga bawa min sulunci sha'awar ta janye wani mutuncin kai ya kalle wanda wannan mutuncin naka ya rayu ya fi wacce sha'awa ya fito fili makandami ya ce wannan abubuwan da mutum zai zubar da mutuncin zuba ga wani cin abinci akan hanya ma malamai na kirgasa cikin eh, cikin cikin rashin mutunci ka ga lemu kana marmarin lemu ƙarshen ta mutum ya saya a wata a wurin wata ake ta a hanya ba mu leman nan nawa nawa ne kaza kaza ne daga nan ɗalibai sun su ce to duk yadda aka yi dai malam da abun nan in ta fashi kawo da mace a zube shi duka na nawa ne da kaza ne don kana da an dalilai ta shi gaba gaba yanzu ya za a yi ka fita ya ni za a yi ka fita lallai akwai wata magana a nan kaga mutum ya kunce da mutuncinsa ta inda barin wannan mutunci na ya fi masa ya yi kyau a tsarul ma'afiku illoli sako illoli sako alal abdi akan bawa fi dinihi a addininsa wa duniya wa akhiratuhu masaki a tsarul ma'afiku alal abdi illolin sako a kan bawa habbaiwa a ina da kuma ina da kuma ina Ka ga lahira Ka ga wanda kaɗai ya isa saƙo bala'i Sako na da illa a addinin bawa Sako na da illa a rayuwar duniyar bawa Sako na da illa a lahiran bawa ka ko wannan kaɗai ya isa mutum yake ya yi sabo duk inda za a yi kana ka saba wa Allah min للمعاصي من الآثار القبيحة فأنا دئل لمصموم المذموم نزلي المضر ما تشوت بالقلب والبدن في الدنيا da cutar da mutum a zuciya na cutar da jikinsa wannan zuciya ba tana da amalu ba sako na iya sa mutum ba mafi yawancin abin da ya ja mana rashin fahimta dole cewa wani lokaci mana sabon Allah ba ke shi yasa ba ma hangen abubuwa sai mun shiga iya wuya za ka lokacin wanda ya ka amma ko da na sani da ban yi za ba da wannan abun bai sani ba fi duniya wal akhirah da kuma san lahira ma adam ya'lamuhu illa ba sa'ar illolin ba ba a su sanuwa ba wanda yake sanar sosai dai Allah kawai da isa wannan abu shi ya san su na ɗaya ne hermanul ilmi idan ayyukan wurin sanar shi da gari na kashe ya je ni za mu cikin shanu ina ne dai ko ma na ne ne menene sai sai ai da ma ka jingina shi da yi daga nan ya tabbata da shi don da bokin na kafa shi na kafa shi wannan baka da yi mai magana ya tsakanin mu da shi shekara ɗaya mu yi mu warware magana sadaka ganin mun zama shawarar wannan mutum ka dubi irin hidiman da yi wa addini da irin ƙasarin da ya kullo da irin bada'in da ya san da irin tawa a ranar da ka da yi akan addinin musulunci wanda mu kone gidajen ma masu fi ƙarfin mu mana mutumin da gidan shi ya fi sa sannan shi ne zai zama irin wannan wani gwamnati wannan zaron sai duk abin da aka jingina shi gare mu to ta tabbata ko da da yana da kyau ana jingina shi gare mu ya zama da kafai ya zama da hermanul ilm rashin eh, rasa karatu rasa ilimi ilimi kan za ku sha saboda sabon Allah فمنها دقتكين إلولين ذنوبي هرمان العلم rashin ilimi Allah bai ba da ilimi wa mai sabon Allah in kana son kai karatun addini kai karatun da zaka fahimci duniya da lahira ko kanin da sabon Allah in ku ba haka ba kan an taba harumu min al-ilm mamnu'un yani min al-ilm Zama ma ilimin tukunan ba da aiki da shi ilimin da ba aiki da shi ba ya fi masa jahilci a fiki a yi rashin ne ka faru nan wai ba wai ka karanta aya ka yi li'irabin da ba ka da balaga ka da fafafa ka fidda da eh, shi da ilimi ba sanin wanne sako ta zo da shi kai aiki da shi shi ne ilimi har ta fahimta yanzu ba gani ba misalin ilimin ilimin abun na duniya da sai ka iske sai ka ga amma ya yi tunanin yadda zai amfani al'ummarsa da yadda zai gina wata kabalɗinsa mai ilimin shi ya taso yana ina rushewa ka duba ba mai ne ke cewa wane na ba wata a cikin hadisan da ta faru wani shi ne ke na kwatanta yau yanzu mun lalace kiristoci sun goyi baya mu ba mu goyi baya ba kiristoci sun fi kuma kiristoci an sai kafin zaurin ibada sun ibada sun daina ibada amma mu an cika mu zaurin ibada mun ta sanin ibada ta ne ke bada wannan magana farfesa ne na addini ma a madina ya karatu ko da ba duka buhuna sa ba yana da buhun buhun makka ka da madina buhun makka yana da buhu ɗaya na karatun sa daga makka yake shi ne ya ne na jaya yanzu jama'a ba mu ji kunya ba in kiristoci sun ba su koyon baya sun ce an ce kakar addini da kan su bari ba su je wurin bautar su ba amma ba su bi an ce ka ije wurin bautar Allah wa ya tashi a ce shi sai ya yi abin kunya har hukum suke wai a ba su sai sallar وكيف شلت إلى الرحمن mu uku suna addini muke aka yi muke so mu mutu mu ba yi ma ita ne kuma wannan abu kowa ya san karya ne wanda ya karo da shi ba da kan sun je karya ne wani ne yake bani labari yana daga cikin wanda suna shi ba zai faɗa malam a nan da matsala na ce da yin matsala da bayan gane da matsala yake to abin da aka ce cewa in yi kai maka allurar nan wani abu ya same ka ba ruwan kamfani me ya fara wannan sharaɗin in ba don akwai da abuwa idan aka yi maka wani abu ya same kamfanin da aka yi ka ko bari ya fara hiran mata in ba matsala a yi haka eh? Eh. eh eh gwamnatin najeriya ba za su samu egoli najeriya ba za ta taune wannan kamfani ba ne abin da ya faru to kuma ji a kwana ce maka ba komai inda haka kawai ne a faɗi yasa to amma mu ba da ihanu ne ba juruwa kai ba muna magana kokolwa ne in da da bajan akwai masu ba mutum ya yi wa na sa haka ba inda za a yi wa ina akwai iyayensa a ciki akwai matansa a ciki akwai 'ya'yansa a ciki akwai jikokinsu a ciki a kunye ne ne a ciki amma duka wannan kayan sai in ba zan da ba ba a ce ai a inda a ce ai wannan wannan ce to a ce za a bunne na Najeriya bai yi mana sauki ba za a bunne din da doron duniya shi ke nan mu fito mu fito amma ga sarkin musulmi tukuna da mu ba za mu hana wajen ta karkashin sarkin musulmi ومنها حرمان العلم kaga yanzu wannan ba ana yi ne ba farfesa sun ne suke faɗi ba ka dubi mun farfesa ga abin da farfesa yake ina ilimi fa innal ilma nurun ilimi hakke ne ya qadifuhu Allah fil qalbi Allah na jefa shi a zuciya wal ma'afiyatu tuqfi dhalika sabon Allah na kashe wannan ilimin ya kashe zalika mu walamma jalasa al-imam shafi'i lokacin da imam shafi'i ya zauna bayan yadi malik mun karanta shi wa qara alayhi ya karanta muwatta a hadisi muwatta karatun مالك الشافعي يا مالك مرأة من وصول فتنته من يوم فتكفر وتهو بذكائه بل بل حتى وقت وشي فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك النور ني إنا هنجن الله يا فني وتفت لا أذوقك وني حاجش فلا تطفئه بكلمه الباقية kada ka kashe wannan haske da duhun sabo shafi qala shafi'i rahimahullah shakautu ila in su uhaffizi wa arshadani ila tarkil ma'asi وقال ألم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي me ma ne na masa akwai maganar da aka faɗi ina da kafa mace ko masu kwakwalwa a wurin mace ya eh. eh eh shi da ya jaka da ya gani shi ne da suke biyar da fada kuwa yanzu ku gane mu fuska mu da fuskoki ga sun lalata addu'a da ga hannun ga har har eh, kowace ne muna gani sannan ya gafi da ɗan ba ka da barin da wani yanzu ya zai shi na za a san ba ga irin sakamakon masu hasin nan bai har ya gama ikiri da cewa ya yi asarar rayuwar shi abu mamun da ya yi asarar rayuwar shi uban shi ya cuce shi ya kai shi wurin haka bai kai shi kusan boko ba ya yi shi kuma ya ce ta ka dai kamar a so mun shi ta faɗi duk da ba yi ya na ilimi sakon Allah har ta za mu fi kallon mata wani abu na ke albarka ai ya samu masu an samu intikafi Hmm. hmm. in an wani shekaru na ya kasance a ko ma na corona ce a ta wannan matsalar da matsalar ce ba sai ku kawo gyara da abu ya yi da abu da ya yi kai an gane ta shekaru wakili su ake musulmi na kai kuka zuwa ga waki umummunan haddana malamin sani farshe da ne ila tarkil ma'afi sai shi sai ka kaɗe na sabu har abuwan da suka tafi wai bayi da ma wani malami suna shi wanda suka je ya bayan a wancan jawabin kafi da asalin magana da tushen magana da ita aka tabbata amma an gina rediyo ya yi zama da cin gawar da wannan magana ta bata tabbata ina in karin karanta a ne وقال علم بأن العلم نور هيك أتحي ilimi haske ne wa nurullahi la yu'tahu afi hasken Allah ainihin ba a ba da shi wa mai sabo nan aka tsaya ko kawaki ne